Kannywood ta cika da mamaki sakamakon an ga tamfatsi zan gida da fitaccen daraktan na wanda aka sani da mai shadda ya gina a masana'antar Kannywood domin angwancewa da sabuwar matar shi. Barka da zuwa Best Arewa TV. Idan yana barkan ka zuwa nan ku danna mana lakin kana ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta yadda mun dinga da ku da zaran ɗora sabon shirye-shiryen mun gode. To fa, fitaccen daraktan na wanda aka sani da mai shadda ya yi tamfatsarin gida wanda ya ba mutane mamaki a masana'antar Kannywood inda mutane da dama suke mamakin shin ya aka mai shadda ya samu wannan makudan kudade ya gina gidan nan wanda ya kai akalla an kashe ya kan miliyan 100 a cikinsa a hirar da aka yi da mai shadda a gidan jaridu da dama sun bayyana wa duniya cewa mai shadda ya faɗa musu dalilan da ya sayi wannan gida sakamakon yana so ya gwangwaje matashi da dangwareren gida wanda akalla ya kashe ya kai miliyan 100 a wannan gidajen sai dai kashi mai shadda ya tabbatarwa da duniya cewa wannan gidan da gwamnati ya gina shi sakamakon ya daɗe yana tara kuɗi wanda zai gina gida wanda na zo a gani a masana'antar kanywood. inda fitaccen yan fim ɗin nan wanda aka fi sani da alinu babban abokin shi a masana'antar kanywood sun je sun halarci gidan sakamakon an nuna wa duniya gidajen da suka fitar gida ya fita da kyau gidan jaridu da dama sun tambayi mai shadda ya aka yi wannan zungureren gida domin matar shi da ya faɗa babban ɗan jaridan nan na bbc cewa tabbas ya gina gida ne domin ya ji daɗi tare da matar shi sakamakon ya faranta wa wacce take wacce take santa wacce yake so ita ma ta farantu da farin cikin sansa kuma ya kara da cewa tabbas in kuɗi suka zo zai gina wanda ya fi shi sakamakon haka duniyar take in allah ya ware maka toka wadata iyalinka da dukiya mai yawa sai dai kash gidan jaridan sun yi wa fitaccen tare darakta mai shidda gidan jarida sun yi wa mai shidda wata tambaya wacce ya kasa ba da amsarta sakamakon sun ce mace shin a kanihud ka samu waɗannan makudan kuɗaɗe har su suke fita daga kanihud ɗin su ce rashin kuɗi ya fitar da su daga kanihud ɗin mai shadda ya rasa mai zai ce a wannan tambaya da aka mishi inda mai shadda ya fake da cewa a'a wannan kuɗaɗe ya same su a kanihud ɗin ne kuma da sanadiyar kanihud ɗin sakamakon ya ce tabbas an ba su tallace kala-kala kuma a tallatan da aka ba su duk karba an karba kuma shi ma ya samu kuɗi da tallukan da ake bayarwa sai dai kashi gidan jarida sun ce akalla tallan da ake baka yana kaiwa naira dubu hamsin sai dai kashi da aka mai da ya ce in mm, wani yana fin ma dubu hamsin sakamakon tallukan da suke karba masu tsada ne kuma na manyan kamfanunuwa ne inda dan jaridan ya ce to kenan Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya nuna mana ranar ɗaurin auren nan idan yana farko zuwa na cikin ku danna mu subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku